Shin bayan ɗaga kira wani aiki ka san fingerprint ɗin ka yana yi? Insha Allahu a wannan bidiyon za mu yi ma bayani ayyukan da fingerprint yake yi. Amma kafin na in ne farkon fara zai ka wannan tashar, kada ka manta da ka je ƙasa ka danna min subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa ta da daga na sabbin shirye na za su zo gare ka kai tsaye. Mu je zuwa cikin bidiyon bidiyonmu. za mu tafi zuwa cikin setting mu. Bayan mun buɗe setting za mu je mu nemo inda aka rubuta security. Bayan mun danna akan security za mu je mu duba inda aka rubuta fingerprint. Bayan mun danna akan inda aka rubuta fingerprint gashi nan zai ba mu fuska kamar haka. To shin wasu kala ayyuka fingerprint yake? Aiki na farko long press fingerprint sensor on the camera interface to take photo. Idan ka danne fingerprint sensor ɗinka zai ɗaukan maka hoto idan kana cikin kyamara. To shin ya za mu yi ya rinƙa yi mana wannan? Da daga nan gurin za mu zo mu danna akan wannan makunna To daga zarar mun yi wannan doguwar taɓawar shi kenan zai ɗaukan mana hoto yayin da muka shiga izuwa cikin kyamara. Na biyu accept call karɓar kira press fingerprint sensor on the incoming call interface to accept call ka danna fingerprint ka taɓa fingerprint kenan yayin da aka kira ka zai maka accepting na call zai karban maka kira ba tare da ka ja ba ko ka sauki haka to shin ya zami shi ma mu sa waye ya rinka wannan abin idan nan gurin ba a kunna yake ba nan ma zaka zo ka ƙara danna nan sai ka kunna shi na uku call recording recording na kira kenan in the call interface long phrase fingerprint sensor to start or stop recording yayin da kake waya za ka iya yin taɓawa mai ɗan tsayi kaɗan kaɗan danne fingerprint ɗinka zai maka recording na kira ko kuma ya katse ma wannan recording ɗin shi ma idan muna buƙata za mu zo mu danna akan sai mu kunna na hudu dismiss alarm in the alarm response interface touch fingerprint sensor to dismiss alarm idan wayanka tana alarm daga ka ɗauke ta za ka taɓa fingerprint ɗinka to wannan alam ɗin zai katse waɗannan su ne ayyuka hudu da fingerprint yake masu matukar muhimmanci kada ka manta idan yau ne farkon fara zai taka wannan channel ɗin ka danna subscribe sannan ka yi wa wannan bidiyon lakin kai share ga 'yan uwa domin su ma su gani su amfana mun gode